Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta bayyana cewar tana nan tana bincike don gano wasu miyagu da suka babbake wasu mutane a kumbutsu. Wasu matan aure guda biyu sun gurfana a gaban alkali bayan da wata budurwa ta yi kukan cewar sun yi mata kalan sharrin maita har ma suna cewa ta lashe kurwa wata uwarsu sai mutuwa ta yi. Ana ta wuta a makera amma sai ga kururuwar tashin ta can ganga-ganga a masaka. Zargin maikin malakahu ya sa wasu fusatattun 'yan kungiyoyin keshin al'umma rushe shugabancin Ibrahim Wayya. daidai lokacin da gwamnatin kano ta dakatar da manajan daraktan kamfanin sarrafa takin kasko mallakin jihar kano za mu kawo muku wasikar mu takaico idan kuma hali ya yi ji mu ma da nasihar malam botorami wanda ya karanto mana kan batun taɓarɓarewar ilimi a kano ku dakace mu jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nasir Salisu Zango ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Yau shirin namu za mu faro shi ne da salon ungulu da kan zabo inda za mu taɓo kaɗan daga cikin wata wasiƙa da Malam Botorami ya rubuto kuma yake roƙonta isa kunnuwan mahukuntan jihar Kano. Botorami ya ce bayan gaisuwa da sallama nake shaida mahukunta cewar har yanzu ilimi shine gishirin rayuwar al'umma a duniya. kuma na lura da yadda gwamnatin Kano ta shigo da azamar gyare-gyare musamman ma ga fannin ilimi. To amma ina mai shaida mai girma gwamna cewar matukar ana buƙatar gyara ilimi ya daidaita dole fa a yi amfani da salon ba sani ba sabo. Idan kuwa ba haka ba ina mai tabbatar da cewa duk wani gyara da za a yi bai wuce a kamanta shi da gyaran gangar auzinawa ba. Rami ya ce tsakani da Allah zancen gaskiya a yi shi da wando domin akwai malamai da dama da a yanzu suke aikin koyarwa. kuma na tabbatar ba su da ilimin koyarwar a aikace. Duk cewar wasunsu na da cikakkiyar takarda ta kammala karatun koyarwa, amma fa idan ka zauna da su an yi keke da keke za ka gane cewar da su da sha girgiri duk ɗan juma ne da ɗan jummai. ba fa ina nufin dukkan malamai ba amma idan ana musun babu su sha girgirbau a cikin masu koyarwa a cikin azuzuwan mu a yanzu to a samu lokaci a yi yar kure saboda haka ne nake ganin lokaci yayi da za a sake bitar nauyin fahimtar malaman a tabbatar da cewa ba duhu ne yake dukan duhu ba tsakanin su da ɗaliban nasu wannan hanya ce kadai za a bi domin ɗaukar matakan farfaɗo da ƙimar ilimi a Kano Babban abin mamaki shine mafi akasarin malaman da ke koyarwa a makarantun kuɗi yanzu a Kano albashinsu bai kai wanda ake biyan malaman makarantun gwamnati ba. Amma duk da haka me yasa ingancin karatun yake da tazarar sama da ƙasa tsakanin sa da na makarantun gwamnati. Wannan abin a duba ne. Kuma nan zan dakata a saurari ci gaban wasikar tawa a gaba domin zan ci gaba. Ni ne naku Alfaza Zibo Torami Haruna. To daga wasikar ta Botorami kuma yanzu shirin zai ɗora. inda za mu faro shirin da batun matakin da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗauka na dakatar da shugaban kamfanin tasarifin takin zamani na jihar Kano wato Kasko Dr. Ɗayyabu Tukur bisa zarginsa da wasu ayyuka da suka yi kama da almundahana tare da bayar da umarnin gaggawa kan a ƙaddamar da bincike. Wata wasiƙa da mai magana da yawun gwamnan Kano Sunusa Ahmad Bature da wakin tofa ya fitar ta bayyana cewar gwamna Abba Kabir Yusuf a ƙoƙarinsa na kakkaɓe cin hanci da karɓar rashawa. Ya amince da mika takardar dakatarwa ga shugaban na kasko wacce ke kunshe da bayanin zargin da ake masa na hannu wajen sayar da wata masara ba bisa ƙa'ida ba. An kuma umarce shi da ya miƙa ragamar tafiyar da wannan kamfani ga ma'aikaci mafi girman mukami a kamfanin. To amma wani hanzari ba gudu ba yanzu fa ana magana ne da cewar an dakatar da shi kuma an kafa kwamiti domin a bincika. Don haka ya kamata a yi wa shi MD zaton arziki har sai bayan fitowar sakamakon binciken wanda za a yi Allah kuma ya kyauta. A nan kuma mambobin gamayyar ƙungiyoyin kishin al'umma na jihar Kano ne suka bayyana dakatar da shugaban gamayyar ƙungiyoyin Kwamarat Ibrahim Wayya bisa zarginsa da take ka'idar aiki da yi wa dimokuraɗiyya karan tsaye. Wannan na kunshe cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar mai ɗauke da sa hannun Abdullahi Waisile. Sanarwar ta ce an ƙirƙiri ƙungiyar ne domin bunƙasa dimokuraɗiyya da kishin al'umma da kyakkyawan shugabanci. Amma sai gashi a faɗarsu an yi wa tsarin dimokuraɗiyya fyaɗe ta hanyar ƙin shirya zaɓe domin tabbatar da ɗorewar shugabancin ƙungiyar. Waɗannan da ma wasu zarge-zargen su ne suka sa aka dakatar da shugaban riƙo na ƙungiyar wato ambasada Kwamarad Ibrahim Wayya. To amma a nasa ɓangaren a lokacin da muka tuntuɓe shi ambasada Ibrahim Wayya ya ce ko a jikinsa wai an tsikari kakkausa. domin shi ma wayar gari ya yi ya ga ana yaɗa labarin cewa an dakatar da shi don haka ya ce a juri kai unguli kasuwa. yau muka wayi gari muka ga wata takarda an ruguza shugabanci na kano civil society forum mu mun sani muna nan daram kuma a yanzu tuni shiri ya yi nisa na gudanar da zaɓe a wannan mu mun gaya wa mutane ba mu da sha'awar mu shiga zaɓen nan mun gaji kuma mun ba da gudunmuwa da duk za mu iya bayarwa abin da ba mu yarda da shi ba shine ba za a kawo gurbin mutane. kwamarat ibrahim waya kenan dakataccen shugaban riko na ƙungiyar gamayyar kungiyoyin kishin al'umma na jihar Kano. Can kuwa daga yankin Sango a ƙaramar hukumar Kumbotso, wasu miyagu ne suka zo wani rami a yankin suka kuma babbake wasu mutane. kamar yadda mutanen yankin na sango suka bayyana. Misalin karfe biyu da wani abu sai muka ga wuta tana ci mun yi zaton taya ce aka kona wallahi sai yau da safe mun tashi sai muka ji ana cewa wasu mutane ne mutum biyu aka kone su. Amma an yi rafod dawakin kudu da ke dama kashin dawakin kudu ne an yi rafod wa 'yan sanda sun zo kuma sun duba sun gani sun kuma kirawo likitoci sun duba sun gani. Zaka dai dai kakakin jiran 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce suna nan suna kaddamar da bincike domin cafke waɗancan miyagu. Masararo shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Kuma A nan kuma makarantun nan masu taimakon al'umma da ba da ilimi cikin rahusa da inganci da ke ƙarƙashin cibiyar harsashin musulunci ta Sheikh Muhammadu Rabi da ke goron dutse. sun buɗe ɗaukar sabbin ɗalibai a ɓangaren sakandare, firamare da islamiyya a wannan shekara ta 2023 zuwa 2024. da mai buƙatar saka yaransa yana iya garzayawa harabar makarantar da ke goron dutse domin ya karɓi fom. Akwai kuma aji na musamman na masu koyon turanci, larabci da kwamfuta a ƙarshen mako da kuma ajin dare na karatun manya. Akwai kuma ɓangaren haddar Alkur'ani mai girma. Don ƙarin bayani sai a neme sa sifili tara ɗaya biyu biyu biyu biyar sifili. A nan kuma gamayyar ƙungiyoyin makarantu masu zaman kansu a Kano sun gargaɗi mashawarcin gwamnan Kano kan makarantu masu zaman kansu da ya janye wasu kalamai zafafa da suka ce ya yi a kansu ko ya bayyana sunan makarantun da ya ce sun yi yunkurin bashi na goro ko kuma idan janye kalaman ya gagara za fa su ɗauki mataki mai tsauri a kansa. Injiniya Bashir Hanan shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin makarantun ya ce shiru shiru fa ba tsoro ba ne wai gudun magana ne. Muna kokarin iya iyawa muga cewa mun bi dokar gwamnati ka'ida muna kira kai tsaye ga Baba Umar ya fito fili karara kamar yadda ya shiga gidan rediyo da jarida ya mana wannan batancin ya janye wannan maganar da fata cewa bai da gaskiya a cikinta ko kuma ya fito ya bayyana sunan makarantu ba makaranta ba da ya ce sun yi forgery ya zo ya bayyana mana sunansu ya ko faɗi irin forgery da suka yi za mu wuce gaba a hukunta su. To Allah ya kyauta yau take laraba ta bawa ranar samu amma kuma a wannan larabar ta zo a daidai lokacin da idan laraba ta zo ake mata laƙabin larabgana wanda ake wasu bidiyo'i da camfe-camfe na al'ada ko menene larabgana ga wakilin ma'abba isa muhammad da ƙarin bayani ana dai gudanar da daren na larabgana ne. a duk larabar ƙarshen watan safar na kowace shekara inda hausawa suke dakatar da wasu daga cikin al'amuransu da suka shafi kitso kunshi wanki da kuma wanka da ma kife tukwane sai dai ko mutane har yanzu suna kiyaye wannan rana malama rikayya ahmad ta bayyana cewar yanzu ba a gudanar da abubuwan da aka saba gudanarwa a daren na larab gana. Da ana rubutun nan a rarraba dubu a zuba albasa a rarraba kowanne a sha saboda na kariyar masifin Allah ya kare mu da. iyayenmu ne suke yi mana amma yanzu mu ma kwata kwata mun zubar. Sai ma laraba ta zo sai an ce ko yau fa larab gana ba ma ganewa ma mun manta ma mun zubar da wani al'adun. Malam Magaji Ahmad malami ne a jami'ar ilimi ta sa'ad Rimi da ke nan Kano ya bayyana abubuwan da Bahaushe ke gudanarwa. A wannan rana akwai waɗansu abubuwa akwai tatsuniya da take faɗowa daga sama. Saboda haka idan ta faɗo wannan bala'i wannan masifa wannan cututtuka za su iya sabon Bahaushe. A da kuma fa suna kafa kaba da irin wannan rana domin mai hatta gashin kai mace ba ta so ta fito da gashin kanta bisa al'adar Bahaushe ta gargajiya. Malam Tijjani da Sabon Sara malamin addinin Musulunci ne a nan Kano ya bayyana cewar babu aya ko hadisi da ta ta keɓe daren na larab gana wannan ranar da ta faru a wancan tarihin da ya wuce to suna kaddara duk ranar in ta kewayo ta zama laraba ƙarshe ta watan safar to don haka sai a ambace ta da laraba gana a sha wannan rubutu a yi addu'o'i don neman tsari amma ba wata aya ce makaɗuɗiya ta sauka ta sai a yi haka ba wani hadisi wanda yankakke ce lalle sai an yi haka wani harsashe ne to Allah ya sa mu dace Can kuwa daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke kasuwa, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abdi Abdullahi Wayya. Waɗansu matan aure aka gurfanar a gaban kotun, bisa zargin da wata budurwa ta yi musu na cewa sun kira ta mayya, wai ita ce mata lashe kurwar wata wasu. Wakilin Mamin Abdu Makano ma yana da cikakken bayanin. Matan yawa wato Zainab Usman da Ummu Kulsum Muhammad sun gurfana a gaban babbar kotun shara musulunci ta kasuwa da ke zamanta a shahuci karkashin jagorancin mai shara abdu abdullahi wayya bisa kunshin tumar bata suna bayan da aka karanto musu kunshin tumar sun musanta kotu kuma ta sanya su a hannun beli ana da zargin su da cewa wata budurwa mai suna fatima haruna maiya bayan da ta je gidansu ta duba ƙawarta sakamakon rashin lafiya take fama da ita amma bayan fitowarta da gidan aka biyo ta aka ce ai ita ce ta kama kurwarta daga bisani mara lafiyar ma rai ya halinsa su kuma suka ci gaba da yadawa suna cewa dama sun faɗa gashin ta hallaka ta kotun da ta sanya ranar 28 ga watan tara na wannan shekarar domin gabatar da shaidu a wani labarin kuma da kotun shara musulunci ta kwana hudu da ke zamanta a PRP karkashin jagoranci mai shara Nura Yusuf Ahmad a gurfanar da wata budurwa mai suna Madina Sa'id da bisa shi tuhumar fasa gida da sata mai gabatar da kara Aliyu Abidin ya karanto mata kunshin tuhumar kuma nan take ta musanta kotun kuma ta sanya ranar Juma'a domin ta yi rantsuwa sakamakon masu kara ba su da shaida. Ana dai zarginta da balle mukullin gidan wata amarya da ke makotaka da su ta kuma sace musu kayayyaki wanda suka haɗar da leshi na dubu shida da material na dubu ashirin da biyar da kuma shadda ta dubu sha takwas da wasu kayayyaki daban-daban wanda duk suna cikin laifin amaryar da ta shiga cikin gidan. Haka yasa a gurfa da ta a gaban wannan kotun. To Allah ya kiyaye Allah ya sa mu iya bakin mu. To anan kuma yayin da wasu jama'ar ke kokawa kan matsin tattalin arziki a daidai lokacin da ake samun hauhawar farashi da kuma kunji-kunji na yau da kullum. Tun wasu matasan suka rungumi sana'o'insu domin gujewa makiyalla. Bashir Bello mai kaftan wani matashi ne a nan jihar Kano da ya rungumi sana'ar ɗinki. Ya ce yanzu haka babu abin da zai ce da wannan sana'a sai san barka. domin ko ba komai ya yi aure ya yi gida ya kuma mallaki abin hawa ya kuma wuce a raina shi tunda dai wannan sana'a ta yi masa riga da wando. Na fara ne na ji shago na koyi ɗinki kamar yadda kowa yake zuwa ya koya a shago a haka a haka dai. Yanzu yaya sana'a ta ke kasancewa? Sana'a tana tafiya daidai yadda ya kamata. Mutumin da ya fara da lokacin da ba shi da shago ka zo ka mallaki shago har ka fada da abin ma ya tashi daga shago ya zama kamfani sannan na mallaki abubuwa na rayuwa kamar irin su abin hawa su irin aure da dai sauran abubuwa da Bashir Bello mai kaftan matashi mai sana'ar ɗinki a nan Kano da fatan sauran matasa za su yi koyi su ma su rungumi sana'a domin dai a rufa kai asiri. sai a shirin mu na gaba idan Allah ya amince za ku ji mu da wani zakakurin ko wata zakakura mai dogaro da kai. Kafin mu je ga wasikar mu ta kai muna kiran Halima Hassan Babawo mai neman kuɗin aiki naira dubu talatin wata baiwar Allah ta aiko mata da naira dubu arba'in ta ce goman ta yi cefa ne. Ubangiji ya miƙe sakayya da gidan aljanna ya albarkaci zira'a ya ƙaro arziki mara yankewa a gidanki. Haka shi ma tsohon kakakin rundunar lura da shige da fice ta ƙasa reshen Kano ya yi aiko da Muhammad Sabitu mai neman naira dubu arba'in kuɗin aiki naira dubu ashirin ya ce a saka shi addu'a domin wata buƙata da yake nema a gun Allah. Ubangiji ya saka da alheri ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Ga kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Sani Sidi wanda ya daɗe yana fama da lalura har ta kai abin da za a ci ma da ƙyar ake samu ga kuma tsananin ciwo da yake damunsa. Mahukunta kuma sun rubuto naira dubu ɗari da hamsin a matsayin ma an duba halin da yake ciki an rage masa amma ya ce ba shi da hali. dan ake yake roƙon bayan Allah a dubi girman Allah a samu wanda zai taimake shi da wannan kuɗi naira dubu ɗari da hamsin da yake nema. Sani Sidi ya ce yana roƙo a taimaka masa. Haka shi ma mahaifin yaron nan mata maza da muke baku labari. Kwanakin baya wani bawan Allah ta wannan kafa ya biya masa kuɗin gwaji da za a yi masa. Yanzu ma an ƙara rubuto wani kuɗin gwajin naira dubu ɗari biyu da hamsin. Mahaifinsa da ke kai kawo yana roƙon bayan Allah a taimake shi a ceto rayuwar wannan bawan Allah wanda ya daɗe yana rayuwa a cikin 'yan uwansa maza har ta kai ya kai wasu shekaru sama da goma sha biyar amma kuma yanzu ga shi ya zama dole sai an jirkita masa an yi masa aiki an mai da shi mace don haka mahaifin ke roƙon bayin Allah a taimaka masa kamar yadda aka saba da fatan bayin Allah za ku taimaka. yanzu kam lokaci ya yi da zan sada ku da zinnira garba baban ladi wacce za ta karanto mana wasiƙar ta takaico. Ina da kishiya wadda na tsane ta Bana na ƙaunar na buɗe ido na ganta a cikin gidana ni ce uwar gida kuma mijinmu yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya mana adalci amma ko kaɗan bana ganin irin ƙoƙarin da yake ina ta fafutukar ya za a in kore ta daga gidan. Wata rana ƙawata ta zo min da labarin wani boka wanda ya sauka a ƙauyensu kuma ta ce aikinsa kamar yankan wuƙa. Ai kuwa, ban yi ƙasa a gwiwa ba, na shirya muka tafi, na shaida masa abin da nake bukata shi kuma yi min dogon lissafi. Ko kaɗan ba ni da waɗannan kuɗaɗe da ya nema, amma na ce ba komai zan nemo su, in dai za ta bar min gidan. Na shiga neman kuɗi ka'in da na'in, inda na siyar da wasu kadarori na, na haɗa har da bashi, na kawo wa wannan boka. Abin da ban sani ba, ashe ɗan damfara ne. sai da ya karɓe komai sannan ya gudu ya bar ni. Yanzu dai ba ni da komai, hatta katifar da zan kwanta a ɗaki na ba ni da ita. Gashi bashi ya yi min yawa. Shi kansa mijina tun da ya samu labarin abin da na aikata ya juyan baya. Kishiya kuma zama daram sai wata sabuwar ƙauna a tsakaninsu da mijinta. Kai cona. To an gaishe ki zinnira. Duka duka kuma da wannan na shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki. Abba Isa Muhammad, Aminu Abdu Baka Noma da Zinnira Garba Balladi, abdurrahman Hamisu na Madina da abdurrahman Ado Baba su ne suka sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama fi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.